أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ashirin da biyar ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da 23 ga watan agusta shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sami dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road a gwari a kaduna a wannan ƙasa mu ta nigeria. muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na arba'in da biyar za mu tashi a sabon babi malam yace babun fi ahkamil haidi wan nifas babi wanda zai karantar da mu hukunce-hukunce na jinin al'ada da kuma biki saboda wa'annan jina ne guda biyu suna da alaƙa da ibadar ya mace samuwar karɓuwarsa da rashin karɓuwarsa mu'amalarta ta zamantakewa shi ma yana rataye da shi aurenta wanda za ta samu aljanna da shi yana rataye da shi saboda hukunce-hukuncen da ke ciki akwai shi idan saki ne aka yi mata to da shi ne za ta yi iddanta idan mijinta rasuwa ya yi da shi za ta yi iddanta wato jinin al'ada ke shi kuwa biki idan ta wato tana da ciki kaga mijinta ya rasu kaga shi ma yana da alaƙa da shi ranan da ta sauke abin da ke cikinta to ta fita daga idda kaga ta shiga biki sannan idan tana biki ne ya kamata ta yi a matsayinta na ya mace hukunce-hukuncen yana ɗaya da hukuncin al'ada saboda dukansu jini ne sai dai bambancinsu wannan kowace wata Allah ya tsara yakan fito saboda shimfiɗan da Allah yake yi wajen samar da ɗa a cikin mahaifa shi kuma na biki yana fitowa ne a lokacin da ɗan nan ya fita a wanke mahaifar a kankare shi daga datti da sauran abubuwan da shimfiɗar da za a yi wa wani ɗan da zai zo nan gaba duka wannan Allah ya yi ne don ya karrama ɗan adam idan ya zo duniya ya yi abin da Allah yake so daga gare sa shine bauta to kaga wannan ɓangare mata suna buƙatan ilimi a kansa to sai dai abin takaici in ka tara mata da yawa a wannan babin yana da sarƙaƙiya ga mata da yawa za ka gama cikin shekaranta arba'in da kai da ɗan kai amma idan ta zo tana maka magana akan al'adanta sai ta mamaki abu ne wanda ta saba kila ta fara al'adan nan tun tana shekara goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku musamman idan ta fito daga gida wanda akwai hali masu hannu da shuni za ka ga wasu tun suna tara ma suke fara al'ada saboda abincin da take ci ya gina mata jiki sai ka ganta ka ba ta shekaru sama da shekarunta to daga nan kuma sai ka ga abubuwa da yawa na faruwa amma mata ba sa sani kaga wannan karatu musamman iyaye mata ya kamata su sa ido akan ƴaƴansu mata don ko da shekaranta tara yau ta ga jini da ita da mamanta da kakarta su ɗaya a wurin Allah kaga mace tana buƙatar sanin wannan ba za ki ce ai baby ce ko dan ka san abin da ake sangarta su da shi kenan baby sai ta ce ai ni yarinya ce karama in dai ta ga jini yau da ita da mamanta da kakanta dukkan su dokar Allah ya hau kansu kaga dole a karantar da ya mace ta san wannan to sai malam ya fara da al'ada yace awwalan alhaibu wa ahkamu jinin al'ada da hukunce-hukuncen da ke rataye da shi. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukaki ya ce, wa yas'alunaka 'anil ma'id ƙul huwa azan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la hunna hatta yatahurun fa faharna tatahharna hunna min a marakumun Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutafakkirin Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayanka dangane da mata masu al'ada yaya jinin al'adan nan yake saboda yahudawa idan mace kana al'ada abinci ma ba sa nata sannan ba sa kwana da ita a gado ɗaya sa'annan ba sa kwana da ita a ɗaki ɗaya sannan kuma ba sa kwana da ita a gida ɗaya saboda su ƙazanta ce ta makura a wurinsu idan mace tana al'ada bukka ake ajiye mata ko tanti a wajen gida har ba za ta dawo cikin gidan nan ba sai ta gama wannan al'adar sannan za ta dawo cikin gida sannan ta ci gaba da mu'amala da mijinta kuma a cikin garin madina akwai yahudawa sahabbai suna kallon irin wannan mu'amalar da yahudawa suke yi wa matansu sai aka yi tambaya to yaya dangane da mata masu al'ada gaje yahudawa tunda yahuda suna jingina kansu zuwa ga addini shine addinin musulunci a ƙarƙashin tarbiyyar annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma sukan jingina kansu ma zuwa ga annabi Ibrahim sannan kiristoci su kuma suna jingina kansu zuwa ga annabi Isa ɗan Maryam to kuma kowanne a cikinsu ba sa mu'amalantar matansu idan suna al'ada abincinsu ma ba sa ci ba sa mu'amala da su to ne sai Allah ya ce wa ka 'anil mahid suna maka tambaya dangane da mata masu al'ada Kun aili ummatika ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa al'ummanka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa shine al'adar azan cuta ce fa'tazilu nisaa fil mahid Allah ce jinin al'ada cuta ce ku kaurace wa mata a lokacin da suke cikin jini na al'ada wala taqrabuhun sai yazo da fi'lu mudari'un maqrunun bila annahiya tadullu ala tahrim a ka'idan malaman hau wannan jumla ce mai ƙarfi saboda kaga fi'ili ne mudari'i majzumun bila ina fata an gane kuma an ƙara na shi da nuna taukid as ta tadullu ala tahrim wanda kuma yana nuni akan har ila yau wato jumla ce mai ƙarfi kan ku kuskura ku kusance su idan aka ce kan ku kuskura ku kusance su ai ya sha bamban da kada ku kusance su ko wancan ablan wa aukad wancan jumlar ta fi balaga kuma ta fi ƙarfafawa kamar yadda bature zai ce an emphatic expression an gane wato magana ce wacce aka ƙarfafa kan ku kuskura kaga ko wasa yaro yake sai ka ce kakka yi kaza ai ba zai ɗauke shi da muhimmanci ba ko amma an ka ce kakka kuskura kai wannan abun ya tabbata cewa ko hanyar wajen bai kamata ya ba saboda ka ce mai kada ya kuskura amma kanka yi za akwai bambanci wancan ya fi karfafawa kan wannan to wannan shine abin da Allah ya jefa wa maza saboda wannan karatun ya shafi maza kuma abinci wannan kai a matsayinka namiji kakka kuskura ka kusanci iyalinka wajen saduwa hatta ya tsohorun har sai ta yi tsarki bi ma'ana jinin ya yanke ya daina zuwa bayan yankewar sannan ta yi wanka na ne na jinin al'ada Faɗi za ta faharna kaga damin jumla ce shartiya ga jawabu shaf na biyu duk lokacin da suka yi tsarkin fa'tuhunna min haythu amarakumullah ku zo wa matarku ta inda Allah ya umarce ku bi ma'ana ku sadu da su ta al'auransu inna Allah saboda lallai Allah yuhibbu tawwabina yana son masu yawan tuba idan suka yi laifi wa yuhibbul mutatahhirin Allah na san masu yawan tsarkake kawukansu idan hadafi al'akbar ya shafi su kaga tsarkin da mace za ta yi a lokacin da ta gama al'ada wato sannan su tara da mai gidanta ya fi soyuwa ga Allah kuma ta fi samun lada saboda zai gadar mata da ƙaunar Allah. tunda Allah ya gwamutsa shi ne da dokar da ya ba su sannan na biyu kai a matsayinka na ɗa namiji tsarkake kanka ko da yaushe zai gadar waka da ƙauna da bege na Allah sa'annan na uku yawan tuba yakan sa Allah ya ƙaunace ka kuma ya yi begenka sa'annan kuma ya soka to kaga a wannan ayar Allah ya ba da duka su mata an gaya mana kaga an ce kada mu yi irin na yahudawa da kiristoci da makamancin haka ba sa cin abinci nata ba sa mu'amala da ita sa'an nan kuma ba sa kwana da ita a magado ɗaya ina wanda yake cewa musulunci ya tauye wa ya mace haƙƙinta to kaga wannan ya ƙara fito da haƙƙin ya mace a fili saboda su ba sa girmama ya mace sun ɗauke ta kamar haja mu kuma musulunci ya karrama ya mace a wurinsu lokacin jahiliya mace idan ta kai ya ko dai ta samu samari goma tana zane da ita idan ta yi ciki in ta haihu ranar bakwai sai samari goma nan su zo su zauna a kan kujera filayi a cikin ƙabilan larabawa akwai ƙabilan da suka ƙware gwanaye ne a ƙiyafa shi ne gane asalin mutum da tsatsansa sai wani tsoho ya fito ya kalli samarin nan guda goma ya kalli yaron nan da ke hannunta a zaune yana kallo yana kallon su idan ya gama kallo ya gama kallo sai ce wannan shi ne uban yaron nan shi kenan daga nan ya zama uba sannan a ɗaura aure ko kuma ita da kanta ta kalle su dukansu su goma ta ce wannan shine uban ɗana shikenan kuma ya zama uban ɗanta sai a sai a ɗaura musu aure ko kuma ta duba a cikinsu wa ya fi gwaɓi-gwaɓi mai kaya kenan in ji ta gayu idan yana da kaya sai ta ce to wannan shine uban ɗan shi kenan sai a ɗaura musu aure da musulunci ya zo sai ya haramta wannan al'ada ya nuna al'ada ce ta maguzanci da gidadanci sai Allah ce hanyar da zai masa a yi zina sai ce wala ta zina kada ku kusanci zina ba ma bai ce wala ta zina ba saboda duk hanyar da zai kai zuwa ga zina sai Allah ce kada a aiwatar da shi alwasa'il kenan hanyoyin da za su iya kai mutum zuwa ga zina saboda wannan dan a kiyaye dan da zai fito saboda duk wannan dokar dan nan fa yana shiga wani hali na bala'i a cikin al'umma to kuma duk wannan fage Allah subhanahu wa ta'ala da ya haramta yin wannan saboda yana da alaƙa da hukunce-hukuncen rayuwar ya mace kafin aure da bayan aure amma babu nan mata da yawa suna gafala a wannan baji kaga akwai mu'tada akwai mubtadi'a mu'tada ita ce mace da ta saba al'ada ta san kwanaki nawa take yi sa'an nan kuma ta san yanayinsa kuma da yankewarsa mubtadi a a yau ta fara jinin ba ta yi ba sai yau to kaga yanzu tana buƙatar karantarwa ko kaga ba za ta sani ba kwana nawa zai yi balle ta fara wanka ko sannan ya ake ganewa idan ya yanke ko ya ɗauke duka wannan tana buƙatar a sanar da ita to Allah sai ya bada doka wannan al'adar ga yanda yake akwai abu mai mahimmanci a cikin ayar nan Allah ce huwa aza cuta ce yahudawa sai suka canfa suka ce idan miji ya sadu da mace tana jinin al'ada in kuma ta yi ciki a nan ne ake samun alwaladul ashkar wato ɗa albinu zaba ya kenan ko suka ce a nan ake samun shi kuma mu musulunci bai gaya mana wannan karatun ba an bai sa mana duka duk wanda ya tara da iyalinsa a wannan lokaci zai biya ne dirhami ko ko nisu dirham zai biya ya yi sadaka da shi saboda shi ne ya kankare wannan zunubin sa'annan kuma ya roki Allah ya gafarta masa sai malam ya ce wal shi jini na al'ada huwa damun huwa damu tabi'atin wa jibillatin jini ne na ɗabi'a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kintsa shi a jikin ɗan adam yakhruju min qa'rir rahim fi aukatin ma'lumatin yana fitowa ne daga can cikin mahaifa shine qa'ar can cikin mahaifa fi auqatin ma'luma a wani lokaci sananne خلقه الله لحكمة غذاء الولد fi بطن أمه Allah ya هل wannan jinin saboda hikimar cin abincin da ɗa zai yi a cikin mahaifiyarsa idan mahaifiyarsa ta yi ciki littiƙarihi ilal giza saboda yana da buƙatan abin da zai ci ya gina masa jiki to Allah bai yi shi a haka ba saboda shi ɗan adam a wannan hali idan aka mai abinci direct wanda maman shi take ci zai wahalar da ita ita karan kanta za ka wahala to sai Allah ya masa hanyar samun abinci shine ta wannan cibiyar da ke haɗe da mahaifa an gane? to idan ta ci abinci sai Allah ya narka shi sai ya sada shi ta wannan cibiyar sai ya dinga shiga jikinta sai ya dinga gina masa jiki shi sa idan ta yi ciki cikin ya fara ƙwari za ka ga in ta ci abinci baya daɗewa ya narke saboda Allah yana markaɗa shi yana tura wa yaron yanzu ba ita kaɗai ke ci ba da ita wa, da ita da wannan ɗan suke cin abinci shi sa za ka ga tana yawan cin abinci a kai-a kai. ina fatan an gane ta zurai ma ya kamata su gane wannan karatun yawa saboda kada ka zo kai aure bayan kwana biyu ka ce ka gama ta gama cinye gara ka san abin da ke tada mai da hankali kenan to yanzu zai fara cefane sai ya kawo buhu kaza sai ya yi kaza to sai ya samu matsala a'a ka gane cewa a wannan lokacin tana da bukatan abincin saboda ita yanzu ba ita kaɗai ba ne akwai ɗa a cikinta Allah ya yakan markaɗa abincin da gaggawa sannan a tura shi ta wannan cibiyar shi yaron yake samun cin abinci kaga wannan karatun hatta malaman kimiyya sun gaza gano wannan ilimin sai a 17 century wannan ilimin ya fi ƙarfinsu ba su gano shi ba sai a 17th century saboda su a da shekara 300 da suka wuce kenan amma kafin lokacin ba wani malami na kimiyya da zai iya gaya maka yadda ta yake su a tunaninsu ma ɗaya yana farawa ne daga infant stage a cikin mahaifar babansa lokacin da ciki ya cika ɗan tayi ɗan bitsiki in tana ci abinci zai fara girma sai a 17 centuries ne suka gano ilimin cewa yana farawa ne daga spam sai ya koma blood sannan sai ya koma ne flesh sannan sai a kiranta mutum a 17 centuries suka gano wannan ilimin kaga ashe kenan ilimi na addini ya ɗara binciken wa malaman kimiyya a wannan babu an gano wannan malam ya yace id law sharakaha fi gizaiha saboda ita da yaron ya yi haɗaka da ita a wajen cin abincin wanda direct take ci yake shiga jikinta yake shiga jikinsa la waha. quwaha duk zai kare an gane sai Allah ya masa wani hanya mafi sauki shine ta wannan cibiyar shi sa mace ba ta haila shi kuma ana tura mai abinci in aka narka a cikin maman wanda zai mata amfani a jiki sai a tura mata wanda kuma zai mata amfani shi ma sai a tura a cikin wanda zai mata amfani akwai wanda ake tattara shi sai a ajiye shi a mamanta ana masa shiri ne lokacin da in ya fito ya samu ne abincin da zai ci saboda yanzu a ɗan ƙaramin sa. ba zai iya cin abinci direct kamar yadda kowa ke ci ba sai aka samu ruwansa da abincinsa ina fata an gani, da duk wani protein da vitamins da waye duk aka tattara aka tura mata a kirjinta idan yana zuƙa shi kuma yana samun ne yana samun abincinsa komai a ciki ita kuma a cikin abincin da take ci sai Allah ya markaɗa shi ya cire wanda za a kai mata nono a cire wanda zai zama mata jini a cire mata wanda zai duk wannan Allah ke yin sa amince wannan karatun shine malam ya ce to in ba haka ba sai karfinta ya ƙare saboda tana sai abinci ba karfi a jikinta Allahu lahu hadha al الجزاء sai Allah ya sanya wa ɗa wannan shine hanyar gina jikinsa na abinci lizalika kalla an tahibal hamilu saboda haka wato yana karanci ka ga mace mai ciki tana jinin al'ada idan an samu ba wai ba a samu ba amma wannan nadir wan nadir la yuqas amince wannan kaɗan ne daga cikin mata wanda suna da ciki kuma kaga suna al'ada saboda asalin al'adan ai mun wanke mahaifa ne saboda ɗan da zai zauna a ciki amince wannan a kankare a wanke masa a tsaftace masa inda ake so ya zauna idan ko ya zauna in ya tashi fita zai fita da nashi ne wani da zai zo shi ma za a ajiye mai nasa shi ne mahaifar kenan ko zai sauka sannan shi kuma ne wancan in wani zai zo nasan kuma za a shimfiɗa mai ka duba irin gasar da Allah yake shi za za ka ga yara uku hudu biyar shida bakwai goma har sha biyar sun zauna a ciki ɗaya amma kowa da ɗabi'arsa daban saboda mahaifar da ta ajiye shi daban da na wancan an gano wannan karatun to shi sa ɗabi'arsu ba zai taɓa zama iri ɗaya ba kowanne da nashi ɗabi'ar saboda abin da aka ajiye shi da shi aka ajiye shi aka tattala shi ya sha daban da na wancan shi sa za ka ga ɗabi'unsu ba zai taɓa zama ɗaya ba wannan malam ya ce dalilin da ya sa mace mai ciki ba ta jini ke fa'iza walada idan ta haihu قلبه Labanan ya يدر min sadiha sai Allah ya juya shi ya mai da shi nono yana zagayawa a cikin ƙirjinta amma shi wannan bi ma'ana kaga da hanyar cin abincinsa ta ina ne daga cibiyar ne daga mahaifa in ta ci zai shiga can a markaɗa shi ya zo shi kuma ya dinga gina jikinsa shi sa zaka ga tana jin yunwa akai akai kuma shi sa ake so ta ci abinci wanda zai gina mata jiki to yaron na gama fitowa kaga yanzu ya shigo wani duniya daban duniyar ciki da ya yi rayuwa to yanzu kuma ya zo duniyar da babansa da mamansa ke rayuwa sai Allah ya juya hanyar samun abincinsa sai mai da shi kirjinta nonanta to a nan ne zai ci abincinsa ina fata an gani. a nan duk wani abin da zai gina masa jiki a nan yake Allah ya tattala masa anan liyatagazza bihi waladuha saboda ɗanta ya samu abincin da zai gina jiki da shi shine nonon ولذلك أيضا ما haka kuma dai. قل an تعيب المربع mafi wato mafi an fi samun karancin mace mai shayarwa a ganta tana al'ada saboda hanyar shayar wannan da take yi yana ɗauke jinin saboda haka su kansu malaman kimiyya sun tabbatar da best family planning shine constant breastfeeding an gane shine ci gaba da shayar da ɗa nono wanda uwa za ta yi amince wannan to yanzu matanmu sun sangarce da wasu daga cikin mawadatanmu sai ce a'a baya so nonanta ya faɗi saboda haka za a ɗauko mata madara tana shayar da yaron ko ita da kanta take ba ta so nonanta ya faɗi saboda haka za a siyo mai madara ana bashi madaran kila ma na jaki ne tun da gashi eh eh wallahi ana yanzu baka san cewa yanzu sun gano cewa wai ka duba saboda lalacewa a jamani an gano cewa wai jaki nonansa ya fi nourishment saboda haka yanzu ana yin nonan jaki ana sa shi an yi fauda an yi shi an yi abin nan wanda suka ga documentary din sun gani wanda ba su gani ba su je su bincika kuma ana nan har sha ake yi ka je kawai butik ka mutum ya sa to kaga ai bala'i an fahimci wannan duk abin da Allah ya tsara ya karrama ɗan adam to daga nan ne za ka ga yaran sun koma ɗabi'un jakai ko to kaga shi sa turawan suka zama jakai a ɗabi'a wasu ma na alade ake ba su kaga dole su zama aladu a ɗabi'a ƙazanta duk wani ƙazanta ba ture ya iya amma zai nuna maka kai abin nan to kaga irin wannan a gane sakon mace mai shayarwa za ka ga akan samu tana shayarwa kuma tana al'ada amma mafi galibi in dai tana ta yi constant breastfeeding za ka ga jinin tana ɗaukewa in kuwa jinin ya ɗauke to ana kyautata zaton ko da an yi mu'amala ta aure ba wato ba za a iya samun ciki ba sai abin da Allah kuma ya ga dama ya nuna kudurarsa a kai. Amin, Jonna? malam ce fa'iza khalatil mar'atu min hamlin wa rida'i idan mace ta kubuta daga ciki da shayarwa baƙiya la masrafa lahu sai ya zauna ba yi da wani abin da ke juya shi liyastaqirra fi makanin min rahimiha saboda ya samu tabbatuwa a cikin mahaifa na ita matar wato mahaifiyar kenan shi yaro ce. shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naga yahudawa suna yin ghail me ake nufi da ghail shine mace na shayarwa kuma ta yi ciki kuma baya cutar da ɗan sai ce da na so in haramta shi amma da na duba yahudawa suna yin haka kuma ba abin da ke faruwa sai na kyale al'umma ta akai kaga kenan a shar'ance ba laifi ne ina fata an gane mu kuma sai a ce irin wannan tayi ne ta sha ciki ko ko ya sha ciki mazala ce na ga yahudawa suna yi kuma ba wani abu ya ce da na so na haramta da na naga yahuda suna yi kuma sai ban haramta ba kaga me kenan yake nunawa tunda manzo Allah bai haramta shi ba ko kaga ba zai zama me haramun ba a cikin addinin mu ta musulunci sai ce thumma yakhruju fil ghalib fi kulli shahrin sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin sa'annan bayan haka sai jinin ya fito a cikin kowane wata kwana shida ko kwana bakwai shine galabiya ko na mata akwai wanda suke yin kwana biyar akwai wanda suke kwana hudu akwai wanda suke kwana uku akwai masu yin kwana biyu sannan akwai mai kwana daya galibi idan ka ga wannan to age wise ta fara gangarawa menopause ɗinta sai ka ga in tana kwana biyar sai koma kwana hudu in tana kwana hudu ne sai koma kwana uku idan tana kwana uku ne sai koma kwana biyu ana nan ana nan sai zo koma kwana ɗaya ana nan kuma sai ya ɗauke gabaki ɗaya Shi kenan, ta daina jini kenan abinci wannan sai malam ya ce wa kadi ya zidu an zalika au yaqin ana iya samun ƙari tana kwana biyar sai koma shida shi kuma ya danganci yanayi shekaru zai karu sannan kuma zai zai ragu shekarunta na karuwa yana iya karuwa ana fata an gane shekarunta ya fara hawa sama daga 40 ta koma diminishing return tana gangarawa to sai kuma ya fara raguwa amma daga zaran ta balaga zuwa wannan shekaru 40 din yana iya karuwa daga 40 zuwa ƙasa sai ya ragu sai dai akan samu wasu kafin ma kai arba'in ɗin ya fara raguwa menopause din suna kusa da za ka ga har shekara 60 tana al'ada mace ne shekara 60 a da kaga tana al'ada har ta haihu ma to amma yanzu fa yawanci za ka ga galibi daga 40 ta kwarar kwararrabe ko wajen gaganta a yar 40 za ka ce ta yi 55 amince wannan za ka ce ta yi 55 saboda yanayin abinci da makamancin haka to shi al'adan ya mace yana bin ɗabi'a da abinci kuma da yanki yankin da akwai zafi matan da ke rayuwa a irin wannan wurin suna saurin yin al'ada ina fata an gane haka kuma wurin da ke da sani saboda yanayin abinci na tasiri a wajen al'adan ya mace su kuma iyaye su san wannan musamman masu hannu da shuni sai ka ga yarinya ya karama shekaranta takwas amma ka ganta ina ba ta an gane bambanci na da ita kaɗan ne za ta ganta don ƙareriya amince wannan kuma su iyaye za ka ga kuma ana ɗaukar da ai ce karama kuma wallahi ba ta azumi a wannan lokacin to yan sha biyar ma ba bari ta yi azumi an ce shi just a baby wala haka suke wani bawan Allah <laughs> na taba ganin aka ce wai baby da na kalle na ce wannan ne baby sai ta <laughs> shekarar da wai goma sha biyar amma riya a sama kamar kuma na gaya ma za ta kuma katuwa amma wai ana ce mata baby da ta ai wannan koyo aka aure da ita lafiya lo za ta yi aure za ta zauna amma ka ce malam shi just ce wato ana ganin ce yarinya ce yan karama ta ce hmm, ku ya tara irin wannan ne sai a saki layi kuma to saboda haka a kula yara ƙanana duk lokacin da yarinya ta fara mama a kirgi to fata ta balaga kusan wannan karatun a sa musu ido don azumi dole ne ko ba ta yi ba a tirsasa ta kuma a hana ta cin abinci kuma in ta a dake ta saboda yanzu ta yi laifi kuma bayan azumi a sata dole ta rama wannan karatun ya kamata iyaye su karantar da 'ya'yansu wannan Allah ka shirya da mu malam ya ce wa ya tulu mar'a wa ya hasba ma rakkabahu Allah min at-tibai yace watan mace na al'ada yakan iya karuwa ya tsawaita kuma yana iya raguwa gwargwadon abin da Allah ya kintsa a yanayin jikinta yana fata an gani. a yanayin jikinta da kuma yanayin wurin da take rayuwa to shi sa iyaye ya kamata su san wannan karatu kuma sha'awar yana da alaƙa da yanayin inda ta samu kanta da kuma yanayin abinci so da wasu iyayen ba sa gane wannan fita cutan 'ya'yansa har su fada yin ababen da bai dace ba amin shanin idan mace ya kamata a gano irin wannan sakon wallahi iyaye da yawa sukan cutar da 'ya'yansu ba sa sani dan akwai yarinyar da na taba sani cewa tana da irin wannan matsalar amma iyayen sai tana zargin kamar aljanu ne ke damunta kuma wallahi bala'in sha'awa take da shi idan ya zo mata sai ta fita hayyacinta Allah ya sa ma ba ya iska ba ce to irin wannan kaga a irin wannan sai a kwadaitar da ita ta yi aure in ma Allah bai kawo wanda zai aure ta ba idan aka binciko mutumin kirki sai a ce ya zo ya zo in ta mai ya zo su daidaita Don an wuce wannan wuri idan ka batta to za ka ci gaba da zama a haka kuma ƙarshenta abin da ba ka so ka gani zai iya faruwa Allah ka shirya da to wannan shine sakon da malam yake mana shimfiɗa akan jinin al'ada a san wannan karatu lokaci ba zai ba mu dama mu karanta walil ha'id khilal haidha wa inda nihayatihi ahkamun mufassala fil kitabi was sunnah idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu sai mu ji dokar Allah akan wannan gaba in Allah ya yarda saboda haka anan zamu da sa'aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am hmm. tana da akwai alamun tana da iska a samu malin yusi sha Allah eh. <laughs> eh, ko ta je asibiti amma dai bisa dukkan alama akwai alamar iska isko kai ne kan yi wa mace irin wannan amma ta je asibiti a bincika in aka gama bincika sannan ta samu abin nan din amma isko kai sukan yi wa mace irin wannan sai su rikita mata lissafin al'adar ta gabaki ɗaya ta rasa ganewa sai ka gama za ta iya yin shekara tana bleeding abin da ke kawo bleeding constant bleeding shine family planning idan mace ta je ta yi family planning aka mata allura ko kuma aka sa mata wannan to za ka ga shine ake samun wannan rikicewa amma haka kurin on normal basis to isko kai ne ke haifar da irin wannan tunda a can baya bai mata ba sai a yanzu to akwai wani alama

rike wannan abin gaskiya ne to kun ji wani fa'ida na likitanci kuma ko yawwa eh. eh. eh. jikocin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan da Husaini tazarar su shekara ɗaya ne Hassan ya girma Husaini da shekara ɗaya to kenan ya sha ciki shi ma ko in haka ne kenan ko kuma lafiya lau tazararsu hassan ya girma hussein da shekara daya kuma jikokin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam sallam. Eh. na'am eh. Eh. aka eh. eh. nonon yana hana jinin ya zo hmm. yake halittar su da zai ba zai fito ba ta hanyar fallopian tube eh. na'am

eh lafiya lau eh, gaskiya ne eh. ba tsohon ne kuma ne ba ga bayani ya fito eh. yanzu da su da da mutu ba da da a da da bai da gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi to mun samu medical ko yawwa to kaga yanzu mun kara <laughs> to yanzu wannan yana kara nuna maka cewa medicine din ko wanda ya samar da musuluncin shi ya samar da me medicine shi sa a bangaren medicine din ma inda ake samun matsala shine wanda suka ɗauki maganar irin su socrates suka gabatar da shi a gaba to shine za ka ga ana samun matsaloli akan yadda ko rashin yadda akan wannan matsalolin saboda Allah ne ya samar da mutum ko sannan kuma ya samar da duk wani abin da ke jikinsa kuma ya shar'anta masa to duk abin da Allah ya shar'anta zai yi daidai ne da ɗabi'ar da Allah ya samar da kai ba zai taɓa sabawa ba in ga kuwa to makwakwalwarka ce ta samu matsala ko makamancin haka shi sa zaka ga addinin musulunci da duk wani abin nan yana tafiya haka sai dai wanda ɗan adam ne ya kirkiro shi ya shigo da shi sai ka ga yana sabawa amince wannan to in kuwa ya saba sai ka ajiye ɗan adam nashi sai ka bada Allah shi kenan ka huta Allah ka shirye da mu na'am na'am kama zai ba su da da ya ji a ciki zai ji shi yana kuma alaƙa da zuciyarsa ba wannan ruwan da zai na farko zai jawo shi hmm. na'am <laughs> eh. Eh. na'am eh eh tashin waya na'am eh yawa eh sai a sako eh na'am eh na'am eh. na'am idan wani babu ita ba tafiya ba ta ba da da ne ba na yarda yi ya faɗa cewa ya zo duniya yi gina da yanzu da bai ba Allahu akbar magana a sa hazo a cikin wa azura sun mu bace eh ina da yin kina zo da zo in Allah ya yarda mahaifan zai sauka sai sai sai da yin eh yanzu wani karatun anguwan zoma ba ake karantar da ku ina ta zurai ku saurara da kyau wannan karatun ka ji shi da kyau yawa <laughs> na da masu auren mako <laughs> gaskiya ne <laughs> ya kakanni kenan na eh eh na eh zai sa ya sauko nagari da biyu kuma na da ciwon ma da damun ma ta da kuma eh akwai mana kuma su na da ku da ciwon ma da kake damun ka bayan sun hawo eh. abin da ke akwai ciwon ma da yana saboda lokacin tsotsa da aka yi sai rike information din da ya saba rikewa na'am طيب ايه طيب zai dinga flushing ai maganar ciwon mara ta da ta zama kawai su ka ko wannan tsotsar da an gudu sanadin da Allah ya da dama shi ne zai zo ya tabbatar da jinin bai dunkule ba da jinin ta an shi kenan na'am na'am hmm. eh yawa sai ya zo idan dama jinin masu irin tsinki wajen an samu illa eh. an samu lafiya lafiya an samu ilimin jigo ta bayi da zaka zaka za kawai ta fito eh. da jini Allah ya yi da zubar jini ba da yawa to shi ma tsinkewar jinin yawanci na akuwa ne rashin wayo hmm. wato kenan ne ba a kira ba eh. <laughs> na'am <laughs> eh. a'a ba a kira ba eh ba a kira ba <laughs> eh eh na'am Allahu akbar sun'a Allah alladhi atqana kull shay eh eh eh na'am wayo eh tana jin zafi eh eh eh Allahu akbar الله أكبر ما بعد ذلك فاتيوه ماذا فاتيوه وانجيني نعم شكرا دام عن كان أنا تسمى سمى سبيل يسرى eh an kwana na sun masabila ya tara eh ya dinga fitowa a yi production Allahu akbar a fara production eh instant ne yana secretin dinsa eh

Eh. Allah ya saka da alkhairi to kaga yanzu mun za kaga malam ya karu dalibai ma sun karu dattijai ma sun karu iyayenmu mata ma sun karu <laughs> eh <laughs> a su an dai dan an musu flashin ne <laughs> Allah ya sa albarka Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah kuma ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira yanda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zubta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah ya tausasa zukatan su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba yan uwanmu da suke hannun wa'annan mayagun mutane muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu mafita ya kubutar da su daga hannun wa'annan mayagun mutane su kuma masu wannan aika-aika Allah wa'anda ka kaddara musu shirya a cikin su ya Allah ka shiryar da su da gaggawa su tuba daga wannan aiki wa'anda kuma ka rubuta musu kaddaran ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su ka hada su da kansu su ci kansu da kansu ba tare da jami'an tsaron mu sun wahala da kawar da su ba mu kuma ya Allah yadda baka kaddara haduwanmu da su ba ya Allah ka haramta haduwanmu da su har abada su ma ka haramta haduwarsu da mu har abada har zuwa ranar da za mu koma gare ka ya Allah kada ka jarabe mu da su. wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka ka gina masa gida a aljanna mu ma ka gina mana gidaje a aljanna kamar yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe wannan dukiyar ta hanyanka ya Allah ka ba mu abin da ya tsara dukiyarsa yawa kuma ka ba mu ikon aiwatar da abin da ya fi aikin da ya yi na alkhairi na addini yawa kuma idan muka ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da shi da masu kallon mu da sauraro ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la ka gafarta mana mu ka yafe mana kurakuran mu ka ba mu ikon cikawa da kalman shahada a duk lokacin da mutuwar mu ta zo fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk